da haka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke gabatar muku a kowane sati a cikin mintuna takwas mai gabatar muku shirin aisa hamad ina tare da tarnan fudai ahmed barka da warhaka tarnan barka aisa yaya kike da dama tarnai yau kuma mai muka mu abokan matasa a cikin wannan sati. To Aisa labarun na matasa na wannan satin za mu fara su da komawa makaranta inda magabatan makarantocin nan suka yi kira ga kwanciyar hankali sannan a takaitaccen jawabinmu na musamman za mu je a can kance a region Kinzander game da wani hali da matuka motoci ko masu fara bisa nan suke fuskanta sannan kamar kullum za mu kare wa'annan labarun matasa da labarun wasanni. Mitar nan karatun baka dai ana yin shi cikin watanni tara ne. e haka ne Aisa, 'yan makaranta musamman wanda suke aji zuwa lise su dai sun koma a ranar Litinin goma sha shida ga watan Septamba. tarna abokan mu waɗanda suka zagaya cikin makarantun ne ko me suka je suka gano? domin ƙarin bayani dai sun tattaro mu rahoton da za a ji fassara shi. Ranar Larba goma sha takwas ranaku uku kenan na soma karatun boko na wannan shekara tuni an fara ba da darussa a makarantar lise kasai da ke nan yamai inda Karimu Adamu mai kula da makarantar ya bayyana cewa sasantawa kaɗai ne ke sanya a samu shekara karatu mai kyau. abin da muke so ga yara da su je cikin lungunsu su yi grave su yi sifle yara su wace a yi kowa muka ce in dai sun ga akwai matsala cikin lakwa su zo wajen mu zamna mu sasanta. Ɗalibai na makarantu daban-daban duka ra'ayoyinsu kusan ɗaya ne a samu shekara karatu mai kyau. Rantare gaskiya alhamdulillah ta yi wallahi mun gode ma Allah mun samu kayyukan mu yau kuma muna fatan a yi karatu da wuri ka a samu retar. Yana zaune tare da abokaninsa a lokacin sakewa. Muhammad yana kokawa ne akan waɗansu halayya na malamai. A matsayinmu na ɗalibai muna da 'yancin ɗaukar darussa da girmaman malamai. Wasu malamai gaskiya ya dace su ƙara iliminsu. Akwai waɗansu malamai kai abin sai a hankali. Nauyin ba wai kawai ya shafi malamai ne ba, abu ne da ya shafi duka masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Bayan ya mai zamu lekawa a can birnin Tilaberi inda dai ake ma wannan birni gyaran fuska domin karbar sallar da ake ce ma Tilaberi Candalo kalmar da ta samo asali daga yaren zabarmanci. Gaskiya ne tarnan waɗannan ayyuka dai ana nan ana yin su domin garin ya yi kyau. Sai dai cikin shirye shiryen wannan sallah matasa ba a bar su baya ba domin dai ina tamaha an soma da su game da shirye-shirye ko? Kwarai da gaske ko da wuya ne ka ga matasa sun zauna sun yi fada a cikin garin Tilaberi kowane matashi da nashi aikin domin ƙarin bayani sai mu saurari Habibu Garba. Akwai da yawan mutane da aka saka a cikin harkar, Saton ma ta ɗauki da yawan mutane da na sani aiki. Wannan abu ne mai kyau, saboda yana ba mu damar kaucewa zaunawa tsawon wuni a fada. A gaskiya bisa wannan ɓangaren sai godiya, matasa sun samu aiki duka da yake ba lalle ba ne a wadatar da kowa. Ana samun matasa ko ina a ɓangaren Satom da kuma bisa gine-gine da aiki. ake yi ko ina a gaskiya ana samun su. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je zandar inda matasa masu tukin motocin balaguro na kance sun nuna bacin rai da suke fuskanta bisa hanyoyi. E haka ne aisa su da wa'annan matasan si Allah wardai da halin da suke fuskanta bisa wa'annan hanyoyin musamman inda 'yan sanda suke karba wasu kuɗaɗe hannuwansu. A mata mai da ke cikin gundumar kance jihar Zandar direbobi na kokawa matuƙa da tarataran kan hanya. A cewar direbobin na hanyar Zandar mai mujiya ƙauyen da ke kan iyakar Najeriya mai nisan kilomita 122 boda goma sha biyu aka girka kuma jami'an tsaron na karbar har jika shida abin ya wa in ji direbobin. Daga mai mujiya zuwa da magaran duk barel a kullum abin da ake kashe a jika shida banda tara masu mai ma bashin da cikin mutane ya yi yawa wallahi cikin halin kakanuka yanzu muke barel ta yi yawa kilo ɗari da ashirin da biyu barel wajen goma sha wani abu kowanne ɗari ɗari jika jika kenan magabata su wa Allah su wa annabi su duba wannan kukan namu su shahe mana hawaye. A cewar makanikan motoci Yakuba matsalar ta direbobi ta shahe su suma domin wasu matukan ba sa iya biyan kuɗaɗen sabon gyaran wannan kuma ba karamin koma baya bane ga aikin na gareji direbobi su ne daman suke samu muwa muke samu a jikin su to su matsaloli ya musu yawa an sun yi lodi kamun su je inda za su kai akan hanya iko sun amshi kuɗin mota ta lalace sun zo wurin mu mu gyara musu an mun gyara babu kuɗin da za a bamu abin da za mu ci ma ko mu ba mu babu shi a bangaren kungiyar direbobi adalci ta mata mai lokaci yayi na kama ma juna domin kare hakkokin direbobi daga gwamnati abinda direbobi suke suna koke-koken hanya babu wani samu a cikin ta mu yanzu da muke kira kungiya ta sandika muna son su gama kansu waje daya su tsaya su rinka magana daya ko wajen ikon aka ko wajen gwamnatin za a yi magana a tsaya a magana daya. aiki saboda komai ikon ka wajen shi inda wani zai magana daban wani daban ba samun mutunci a wurin su su da kansu fasinja si Allah wadda ya nan. kuɗaɗen da ake karba hannuwansu amma mai doka ta ce akan wannan al'amarin musamman na jigilar mutane farida mama abikiyar mu ta yi fira da maina karte wani masanin constitution wani abun tozarta kundin tsarin mulki ne domin tsangwama a kan hanya ana yin ta game da tauye 'yancin shige da fice na mutane game da dokar waɗannan kundaye na afirka bai kamata a ce suna fuskantar tsangwama a kan hanya ba cin zarafi ga dokokinmu ne kuma cin zarafi ne ga jama'a yammacin afirka musamman ma na kundi masu tasiri na ƙungiyar yamowa da sediyawo wanda idan kun fuskanci tsangwama a kan hanya ba tare da cikakkun dalilai ba wani laifi ne wanda kana iya kai karar a gaban hukumomi na jandarmomi. To yanzu kuma sai mu zindima a labaru wasanni. A cikin labarun wasanni za ku ji cewa mai forar 'yan wasan MENA ya aje aikin shi. Eh haka ne Aisa wata maja kwakwariya ta shaida mu da cewa shi dai wannan dan kasar Ivory Coast ya aje aiki a satin da ya shude bayan shekara hudu yana jagorancin kungiyar maina ba tare da wani kwantiraji ba da jam'uriyar Niger bayan wasanni goma sha shida da ya jagoranta. Tarna akwai wani abu kuma? Eh haka ne Aisa alahanin da ta wuce da 'yan wasan maina wanda suke aji na Afrim wanda Haruna Dulla yake forar da su ma sun fafata a wani wasan kara zumunta da kasar burkina faso yan maina su suka samu suka ce yesu da ci daya mai ban haushi nan muka kawo muku karshen shirin wasannin motsa jikin namu amma ban manta komai ba abin da muke so mu tunatarwa da masu sauraron mu a ranar asabar 28 a watan Septamba shekara ta 2019 daga karfe 8 da rabi ta yi studio Kalangu zai gabatar da wani shirin shi wanda ake ce ma Tus Alafada akan zancen hayoyin sadarwa na zamani. Za a yi dai wani wannan haduwa a can CSFN Jan Rouge ta birnin Yamai kudin shiga nan wasannin da kyauta ne. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu. gode sauraron da kuka yi muna. gode gare ka tarna sai gobe idan Allah ya kai mu.